ba zai yiwu kullum ku ta sa kaya kuna fita na ba ku kwana uku na ƙara muku sati ɗaya amma kun kasa fidda mijin aure dukkaninku ya kamata a ce ina da jikoki kawai sai dai ku zauna da na shigo da buhun shinkafa ya ƙare daga an kawo saman bita ya ƙare wallahi ba zai yiwu ko ku yi aure ko kai ku kawai ku yi noma shi ne mana eh yana karatu to wallahi noma zaki ko kuma in je in samu wani ba da ke kyauta wallahi ke kuma wallahi wallahi kwana biyu ya rage idan wannan saurayin naki bai zo ba to na rantse da Allah noma zaki koma ki ci gaba da yi kun zo kun cika min gida da hayaniya da surutun banza abba kayan ko ya ce mini waye na so hadiri ne ya hana shi bai zuwa to hadari yau ruwan ake yi tun safe kawai dai shan iska da nake a wannan kai ku tashi ku ta koma daki ba ba za ku fita ko ina ba yau Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke gida? Na? Ya ranar na gidan Alhaji Bala. What? Alhaji Bala wa kawo doka. To, ba Allah lafiya? Wallahi wani wata yarinya ce ta ce min eh babanta yana son gani na to shine eh na dudduko saboda yanzu saboda wallahi na haka ko ne santa nake ba karamin so ba wacce ce duko eh wacce ce yarinyar ai na ai ni ne babanta what ai baba ban sani ba ikon Allah saboda na ce ki bullan mijin aure sai ki ka Allah zai halaka ni kenan kai kai dan ina ne ka shigo kana shan taba har gaba na kuma ka ce ka zo neman ƴata ba san iya ban san zan zo in tarar da baban nata anan ba to amma ni dai a dai duba dai a bani auren yannan saboda wallahi wajen shekara ta nawa a kurkuku kurkuku eh, kuma ni yanzu in na sha in na ɗan yi shaye shaye na ne ɗan ɗan zuba ruwa na in ban sha me ruwan eh? me ruwan ya eh to idan na zuba ta eh in ban dan kunna dan hayakin wallahi abun waye mun yanda nake so what to shine dai yanzu dai ni dai dubawa za a yi kana shan giya ka je birsin kuma ka zo kana shan taba ka zo neman aure saboda auren kawai kada lado ake ake ɗauka ko? A'a ba haka ba ne. To. Da yarinyar nan dai yanzu duba ake ana bawa mutum abin da yake so ni take so ta ce duk da wannan abu da nake yi ni take so in zo in kaya ma kuma za ka yanta don haka isa na so amma ba zan ma ƙasa a gwiwa ba. Barin gidan nan na ta yayi kenan. Ba zan ma ƙasa a gwiwa ba. To. Abin da ya kai ni kurkukun ma. Eh. kwatankwacin irin wannan matsalar ce. Sabai in tambayi wannan abu me Sana'a ta? Eh. To ni na san ina haura gidajen mutane. Na lillahi wa inna. In na ga mutum a hanya ina iya masu suka guda ɗaya ko biyun karɓa abin da yake hannunsa. Amma duk dalilinta. Eh. Na ajiye makamai na shi dai dan wannan ita ma in dai ka ne mana addu'a a yi kamar yau ne. To fa. wannan ni ma na shiga addu'a ba kai ba lahi addu'a zan fara ne ma ai taka muke so to ai taka Allah mana tsari da matsayin ka na uba to in kai mana addu'a addu'a dai shirya kana da zance ka ce abin da ya kai ka kurkuku abin da ya kai na kurkuku ku tankwacin irin wannan ne to yarinya da nake masifar su ana ce mata Hauwa. ina masifar santa saboda ina tana sunan ji nake wani abu ya zo ya tokare mun a nan baga na haɗe yawa wallahi wani abu ne yake tokare mun to don haka to me zai hana in baka sadaki ka koma ko hawa a ai baka san matsalar da ba ai kan tafa a kai na kurbu ai da naje na samu babanta kamar nan zan same ka eh. da na gaya masa na ce masa baba yarinyar nan ta mato ma na mato komai zai iya faruwa ya ce to ko fiya fiya ce in je in sha ko yanzu da ma a rijiya da na tashi na karkace ina zara wuka na neman ƙasar makobaransa kawai na an taya man ita ina dokawa kawai shi da sai aka kama ni yaro na sarkin ga kai wal ai har lahira to zo na wallahi har lahira Allah sarki wallahi ba komai eh. eh ai dama duniya ce wallahi Allah irin ku dama kuna da amfani eh eh kaga yanzu bara kira mai ta ku to ai shine dai to ba komai za ta fito din a za ta fito mana saboda in ban ganta ba komai zai iya faruwa gaskiya ne eh. me sunan ka zan ce sunana eh ka gaya mata ka ce sunana hafiza hafizai to ba matsala ba matsala amma ka ce mata hafizai zai safi gane to to to eh. ina zuwa a to ai waje ne ba ciki ka ce ba alaji ka rikita ni wallahi kai ya kashe ah madam alhaji alhaji ya tafiya Allah sarki kuma ina san ba daga ba daga yin buki ba ko daga ina kike daga nesa to barin baki mai sauki ma ko Allah sarki kai kai kai me sunan ki ne zo mana me sunan Aisha Aisha ai suna mai kyau wallahi to baran baki wuri